haka ne an san kai na ga kuɗi ga miliki tsarikin ɓurimin bakura ko da ƙarfi ba a yi maka turan giwa sai hasashe ko da ƙarfi ba a yi maka turan giwa sai hasashe ya yi dambe girma ya zo ba da ke musulmi ya yi da adafa faɗin rai na cajin su su biyar jimrau har da daure da mai kumbula da ya ɗoba a hawa na ya shi ka hawa kullum akwai ma kalma take so na shi haya sha kwalli ya dan na girma ya zo ba na ga musulmi ga sarkin kasa bakura waɗanda adda faɗin rai na yi cajin su su biyar da jimrau har da daure da mai kumbula da ya ɗoba a hawa na ya shi ka hawa kullum akwai ɗan kalma cikin su na ita ya sha kwalli kashi da mai samu ga taure ya ɗan da tero na ga ta kowa ya zo gyare ga baki akwai wani motsatse mai ruwa ido mai kai da cili akwai wani motsatse mai ruwa ido mai kai da cili idan zai yayi sarauta ya bazo layo ga goshi ai da girma ya zo buru a gana malayan gudu ya roga ka ta zuma ga zaki ga harbi hali ba eh, eh, sai ho maga jana madu mai jirgi zaki ba sai magajin Amadu mai jirgi zaki zara dan sarki. Wani dan sarki ya yi hushi ya ɗaho ma da Wani dan sarki ya yi hushi ya ɗaho ma da Ya ce na tuzaya. Kwairo na ba shi hankuli. Yaran ne ba ya dawa sai sai ya kama kuri. Koko ya kama yauni. Bai da sai ya cika gora. Sai dan girma wani dan sarki ya sai kwasa ya ce zai kama gabance wani dan sarki ya sai kwasa ya ce zai kama gabance ya zo bulka ya samu gado ya sa ya lo da rake ya ce na ina cikin gabace Allah ya ci shi ni gawa mu dawa shi mu shi